auren su auren su da wani sai wane ina jin ka. Yawwa, alhamdulillah, ina da dace. Hakan na ina daɗin Yawwa, to shi ke Ba wani matsala. Hannu alaikum salam. Yawwa, ai ba komai. Ga shi nan ma ya shigo yanzu. To insha Allah. Alhamdulillah. Allah ya taimaka, Allah ya ba mu nasara. Alhamdulillah, Allah Allah. Alhaji ne muke magana da shi. Game da maganar kayayyakin sha'anin bikin nan. shine aka ce a je a gwado yarinyar saboda ɗinke-ɗinke ka san yaran nan da ankon nan ankon 'yan mata ne ankon gidan maza ne ankon iyaye ne gashi nan dai kuma in so samu ne mu yadda muka tsara kayan lefen ma gaba ɗaya duk a ɗinke su abin da muke so kenan tunda ka san Alhaji shi zai yi komai ya ce sisin su baya so su kashe wai magana bikin waye ne a ah, hmm, bikin fa'iz mana habajiya daga zuwa tambayar aure kuma sai a ce sai biki ko wai ka ko dan Allah ne ke damun ka hmm? ya ana famin baka ne kana kin karba zancen maganar bikin nan a dinga magana guda ɗaya da za ka ce daga zuwa zancen biki sai sai sai sai biki to ai dama ba a hawa sama sai da tsani ai tunda aka je aka yi zancen biki abinda zai biyo baya biki ne hmm? dan Allah ya ji a maganar nan ta ce abin nan bana so dan Allah a bar magana bikin nan saboda ni ban ga dalilin daga zuwa neman abu kuma za a zo a ce kawai za a zo a ba gaggawa me ake yi kuma ni gaskiya ban ji a raina cewa zan iya rayuwa da yar kowa ba a yanzu dan Allah mun yi magana da da abba kafin ya fita na gaya masa dan Allah a janye dan Allah a gaya mutanen nan ba na so a yi abin da mutanen nan za su zo ba su ji daɗinsa sa ba kuma ku zo kuna nadama ba za a samu abin da ake nema ba a abin nan dan Allah ka kwantar da hankalinka akan mace kwaya ɗaya duk ka bi ka damu hankalinka wannan auren shi muke fatan ya zamo ya samu maka kwanciyar hankali hmm? ka tuna fa namiji ne kai kana da wadata kana da suturar da mata hudu za ka iya rikewa amma mace kwaya ɗaya duk ka bi ka addabi kanka ko da tana nan za ka iya karawa ka kuma ƙarawa ka jere hudu ras a cikin gida kuma za ka riƙe su haba dan Allah kwantar da hankalinka hmm? ka fahimci abin da muke nufi kwanciyar hankalinka ita muke so tunani kuma har yanzu tunani ya fi karewa irin al'amari ne wannan kai mutanen zamani suna da wuya sha'ani sai fa jami'in ni ja ake da da mutum kana da hankali ka mallaki hankalinka ka duba ka ga da yaron nan yana da mu'amala shi da kowa faran faran wasa da dariya amma gaba ɗaya duk ya dagule ya canza ya zama wani iri a rasa kansa mm, mm, mm, an rasa kafarsa kai Yeah. Wai to ni me zan miki yanzu? To ina za ki je? Gida zan tafi mana. Ai ba ki ga ta tafiya ba, dole ki tsaya ki tafiya ni yakin nan wallahi. Ki ga sai wani kike yi menene? Kaman ya me zaki mu dan Allah da Allah so miki ki taimaka mu. Ki nemo min inda office din mutumin nan yake. Wanda zan aura dan Allah. Kai Fa'iza, ya kike neman ki taimaka ni cikin masifa. Mutanen nan ba masu kuɗi ne. Ki ce ni je ni nemo office ɗinsa. Fa'iza. To, ni zan fita. Aminu, dama magana yarinyar nan nake so in maka fa'iza. Dan Allah dan Annabi tun da ba ta son mutumin nan, a hakura a ba ta wanda take so, da tana da wanda take so. Kin ga Amina, Amina kin ga. Bai kamata a cikin tsarin nan idan ba za ki taimaka min ba, kuma ki nemi ki bani matsala ba, au? To, da alama ke kike hure mata kunne ma ne. ke kike ziga ta kenan akan wannan abin ko ziga ta kuma ya zan in ziga ta eh, yaya za a yi ina kokari ina so in dura sai in dura akan seti yarinya ta shiga gidan jin daɗi da huta kuma a zo ana nema a kawo mu wani abu daban wannan ai shirme ne ai wannan ai shashanci ne yaya muna kokarin mu zaki nemo ki zo ki rusa mun tsari kai maimakon ki tsaya ki bada haɗin kai ki sata abin nan to gaskiya ni na son haka ta yaya zan jefa ki cikin masifa ni idan ba za ki raka ni ba don Allah ne ki nemo ofisin kawai ki gaya mani in je da kai na ɗauki mataki. Haƙisa, abin nan fa da nake gaya ni, mutumin nan mai kuɗi ne in je garin neman ba ne ba tsoro nake ji. Abin nan fa da ki da su sun ce a ka kuɗin aure na ba. Ni kawai ki nemo ki nuna min je in gaya masa kawai bana son sa bana kauna sa ina da wanda zan aura duk namiji mai hankali da tunani in ka ce masa baka son sa shi ya sani ai yanzu kin san me za a yi zan duba kamar ya zaki duba ki gani maganar me ne so cewa ne ai mata adalci a bata abin da take so idan har za ta jure to mu ba za mu jure ba ba za mu jure ba kowa ya take so mu ba za mu jure ba kuma maganar nan tun da mahaifiyata ta shiru ta bi abin nan to bai kamata ke kina bare kuma ki nemi za ki rusa mun tsari ba yanzu aminu ni ce bare to aini ana tunanin wallahi na zama yar gida kuma ciwon ya mace na ya mace tsakani fa ga Allah yanzu ko kai lokacin da ka zo neman aure na gidanmu ba umar aka ce za a bani ba amma da na jajarce na ce dole dole sai kai za a bani haka suka haƙura suka bi abin da nake so saboda sama min farin ciki kin ga amina maganan nan idan ba za ki tsaya ki seta min abin da nake so ba ki gyara min tsari na ba bai kamata ki tsaki baran min da gari ba to kar in sake jin bakin ki a ciki ki ja bakin ki kawai ki shu kuma wani magana da kike wai wani wani gidan ku da wani wani Umar kike yi babu wani zancen wani Umar ya gani kira ta kika gani kika ga diri na kika ga hanci zan je in nemo office din yanzu idan na nemo office din abin da zan yi shine zan kira ke ba ma zan kira ki ba fa zan miki flashin don ko kofar gidan nan ba zan zo balantana a san da ni da ke muka fita zan miki flashin sai ki fito ku je in nuna miki amma fa ba iza abin nan fa wallahi tsoro nake zubi na kika gani kika so za ki ci wani wani da umar suke so wancan dan gota me zaki da shi to duk tsayin ka kai irin ka kai waya ne sai me yasa baki abin nan din sa sai a yanzu zaki wani magana saboda haka tsarin gidan nan doka ta ce idan na kafa doka kuma haka nake so a bi ba na so a canza kina ji amina ki tsaya ki bi wannan tsarin abin da nake so da shi kenan ni zan tafi babu wani abu zan kawo miki ba kai ki samu damuwa ya za ka kawo min ko magariya ba ba ba tsoron me tunda na gaya miki ni akwai wanda nake so akwai wanda zan aura dole shi duk namiji mai hankali in mace ce mishi ba ta son sa akwai wanda take so za ta aura dole ya haƙuri ta ji tun da ke ji yanzu inda ke amma fa'iza ina tsoro to za ki gane ni nake nufi ba don Allah ki ce fa'iza zan miki aike ce ya zan yi da ki ni dai mu je ki raka ni auren so Na'am? Au. Har za ki tafi? Na fito zan tafi. Ayya to Allah ya kiyaye hanya. A gaida su mama. Za su ji insha Allah. Ai na manta mata ce na gaishe da ki. Ayya to kice ina gaishe ta insha Allah zan zo ni kwanan nan ma an gaishe ta. To an ne na gode sai an ji mu. An zan zo gaishe. shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba ita mai yaudara da halin ta aka gano ta bata sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi وعليكم السلام بسم الله ina yi lafiya na gaji alhamdulillah lafiya ya kai kika na wurin rako na aka yi me ke bawa dan Allah dan annabi alfarma nake nema ka mu kaga Allah rufa maka asiri kana da kuɗi abin da ka nema ka rasa amma dan Allah ina so ka min wannan alfarma ka taimaka mu me yake so ai dan Allah ka je gidan ka ce ba ka so wannan magana ba da ni ya kamata ki yi ta ba kamata yake magana da mahaifiyarki na faɗa wa mahaifiyata sannan na faɗa wa yayana har ma matarsa sun ki amincewa da haka Shin na zuwa kaɗai za ka wannan alfarma in har ka ce ba ka so na kaga za su haƙura saboda saboda kai kana da arziki ke ba ke son arziki kenan a'a baya ba na son arziki ne ina da wanda nake so ina son junaidu tallaka ɗan uwana kawo kai ma sai ka nemi kuɗi yar uwarka ko na aure ka kaga ba za ka ji daɗi ba ni gaskiya auren so zan yi yanzu ni me ke so na yi ni dan Allah ka taimaka mu idan kan wannan alfarman na gode kawai ka ce ba ka so na shikin akwai lemo akwai ruwa wani zaɓen ki ni duk ba so bane ya kawo ni kawai wannan damuwar ce ta kawo ni kamar wannan alfarma dan Allah shikin to dan Allah alfarma ta biyu don Allah kar ka faɗa a gidanmu ka ce ni na zo na ce uwar kansu ka ji ba matsala ba zan gaya ba to na gode alaikin A wurin so ake wata wili abin fada. ya in ta samu tarbiya a sallada, to ba za a nemi mai gurbin ta ba. shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar ƙiyayya ba ita mai yaudara da halin ta aka gano ta bata sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su oh, oh, oh. auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani saiwa ne. ga wani ya gwada shi bai dace ba da Daman kai nake tunani yanzu a zuciyata. Abba me kuma ya faru? Ina so gane duk abin nan da muke saboda kai muke. Ya kamata a ce bukatar nan tamu da muka zo da ita da ni da mahaifiyarka ta auren nan naka ka karba mana abu yanzu wannan abin shine ya sa ka zo nan kake ta tunani dole ne abu yanzu me kake so ai so nake yi ka yarda da yarinyar da mai kama ka aure ta shikenan na da za aure ta alhamdulillah ka amince za ka aure ta alhamdulillah daman ka san so nake yi ai auren nan kafir in bar ƙasan nan ba kuma yi da gaggawa alhamdulillah Allah na gode mu yanzu yanzu ku za abin da zai. kaga saboda tunani tunanin da nake na bar waya ai barin jin auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sahutu ne auren so da wani sai ne ga wani ya gwada shi bai dace ba ke za ki taimaka mu wajen ganin wannan abin ya yi umma ki yi ƙoƙari ki fahimtar da fa'iza ta san abin da ake ciki ni fa bari ka ji in gaya maka aminu ni fa ba wai naƙi ba ne amma gaskiya ni ba na son in zo in jefa yarinyar nan a cikin halin ha'ula'i in zo in saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so ba umma farin cikin mutum muhalli to shi kansa wannan gidan da muke ciki ta sanadiyyar bawan Allah nan gidan nan ya tabbata gidanmu umma ta yaya zai nemi abu a waje na in hana shi umma ai bani da iko umma inna ina wa inna ilaihi raji'un shikenan kai zaka ci aminu mu za mu yi maka amai kai ne da bashi mu ne da biyan shi haba aminu amma ni dai wallahi aminu ban so ka jefa yarinyar nan a cikin wannan yanayi ba ni na fi so yadda fa'iza ta taso da walwalarta da farin cikinta a ce ta tafi a haka umma duk da haka ki cina fa abin da an ta ce sai mun ji ranar da shekara biyar zuwa goma an aurar da 'yan mata har guda biyu tukunna umma ni na tabbatar wannan abin da ta faɗa saboda kai ta faɗi shi ita ma ba don tana so ba saboda kwata-kwata ba ka tausasa harshenka idan za ka faɗi magana ka duba ka ga abin da kai mata a cikin gidan nan a gaban ido na fa a matsayinta na kanwar mahaifiyarka uwa ce fa a gurinka haba umma ki tuna ɗawainiyar da ne da fa'iza tun tana karama na ɗauki ɗawainiyar fa'iza ni ne komai na fa'iza umma don faɗin saman mata da farin ciki a rayuwarta fa nake haka ba don kaina ne wannan abun ba umma inna lillahi wa inna ilaihi shikenan kawai ka riga ka sai da mu E, ba mu da wata mafita sai ka ce lokacin bayi haka ka ɗauke mu daga ni har ita kenan sai ka je ka yi yadda za ka yi umma ke za ki taimaka mu tabbatar da wannan abin ya wanzu umma gaskiya aminu tsaya na ce tsaya in fita daga motar nan ah, me ya zafi haka